Yayin da maganar tsaro ke ci gabar ɗaukar hankulan ƙasashen yankin Sahel musamman iyakokin Nijar Najeriya, ƙungiyar nan ce ta OEM Organisation International de l'Immigration da tallafin ƙasar Amurka da ma waɗansu ƙasashen Turai suka gina wurin bincike na ƙwaƙwaf a iyakan Nijar Najeriya wannan ko domin ƙarfafa tsaro a wannan yankin da 'yan bindiga ke kai komo a wani lokaci musamman hana safarar makamai da miyagun ƙwayoyi da binciken mutanen da ke kai komo a ƙasashen guda biyu. A cewar Daraktar na gundumar iyakar Nijar Najeriya ta birnin Kwanni na 'yan sanda. Kwamishina Rabiu Sule duk kokarin da jami'an tsaro za su yi shekar su ba za ta cin maruwa ba sai sun samu goyon bayan al'umma. To wannan aiki da muke tsakanin jami'an tsaro mun mu guda ce a yin da za a yi tsaro tabbata kowa kwanta lahiya tashi lahiya kowa ka gudun goshi. To duk irin hikimar da ke gare mu da horon da muka samu ba mu iya mu kawo tsaro mai inganci in ba mu da goyon baya. Goyon baya dai na farko ya kamata a ce hukumomi sun goyi goyi bayan mu da na bariki da na gargajiya sannan da dole mai kuɗi a ya kamata a ce ya kawo goyon baya saboda tsaro tabbata to musamman ma gudunmuwa ta al'umma wadda ya kamata a kawo tsaro ita ce babba a nasa bangaren ɗaya daga cikin mukarraban da suka rakko tawagar hukumomin bariki da na gargajiya da ya halarci kaddamar da wannan wurin ya yi kira ga jama'a na nijar ko na najeriya da su rinka kwarmatawa jami'an tsaro miyagun da ke kai komo a wannan iyakar koda a cikin garuruwan su suke ga daraktar sani mugu in kaga mugu ga kaji kunya ka ce a'a wanga na san shi bai kamata an tona asirin shi in baka tona wani asirin shi ba shi zai tona asirin ka tunda ba mamakin su kashe sa a kashe dan uwanka ko danka ko surukinka ga kenan ya cuta maka kai ka cuta maka tunda ka sani baka hidi ba ko ka an ce wai a wai na so in hidi sai na ji ne shaku a'a babu zancen shaku in ka ga mugu ka tona mai asiri ba abin kunya ne ba tun dai lokacin da kasashen yammacin duniya so ka hambarar da mulkin kanal kaddafi makaman kasar libya suka fada hannuwan 'yan ta'adda hasalima suka soma yawo a yankin sahel tare da haifar da yakoka da hare-haren 'yan bindiga daɗi da 'yan kishin islama da masu garkuwa da mutane kuma a cewar manazarcin lamuran tsaro a wannan yankin jafaru sarkin shanu wannan wurin na binciken da aka buɗa zai taimakawa janguriyar nijar da tarayyar najeriya a fannin tsaro ainun zai taimaka ma najeriya zai taimaka ma nijar me ake gudu tsaro na da ake nana fama kuma tsaron an san an eh, tabarbar shi mun san an san ko don ne shigo makamai ƙananan iri-iri kuma ta wannan hanyar su har ta hanyoyin suka biya banda shi kuma kwayoyi waɗanda aka ana ba matasa suna lalacewa suna zama irin ɗan ta'addan nan don ka gani in ana wannan binciken dare da ana wannan binciken insha Allah za ka ga abin ya canza tsakanin iyakan biyu ta kasashen nan biyu za abu zai canza sosai sosai muna kira mu ga mutane kuma muna kira ga jami'an tsaro gaskiya a respectar abun da an ka ce a yi wannan gidan da aka yi shi ba dan maza an ka yi shi ba an yi shi domin wannan manufa ta taimaka ma al'umma dan duk wanda ya taimaka ma al'umma zuwa dangance da tsaro ko dangance da ci gaban al'umma nan kai da da hitanta to wallahi taimako na mai muhimmanci yanzu haka da sannu a hankali jama'ar kasashen biyu biyu na su sabawa da bin wannan wurin yayin da masu yankewa suna bin ta daji duk da hakan yana haifar da shakku tsakanin su da jami'an tsaro da ke saka na mujiya a wannan yankin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar